السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس 22 قوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a shi gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isnai a shari'a su'alun wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka sani wajibi ne musulmi su kokarin sanin wannan addini na shi'a da aka kafa shi don a yaƙi addinin da manzan allah ya zo da shi addinin da mabiyan shi ke kokarin cin mutuncin amintattun da annabiyar ya riga ya amince da su an fahimci wannan da kyau ko dole ne ka san gaskiyan zance kuma ka aji komi a mahallin shi komi a wajen shi duk waɗannan tsegunguma da kuke ganin mutane yau suna yi wallahi zama da 'yan shi'a ne mai mutunci mai daraja bai da wata daraja da mutunci a idanka shine ka zauna ka zagiwa ne ka ɓaciwa ne su ne aka fara ji a bakinsu domin su ke zagin sabon manzan Allah ya Allah madaukin sarki ya kiyaye to kenan in ka san wannan abubuwan da suke yi kuma ka san irin miyagun aƙidin da suka ƙudurce wannan zai taimaka maka ɗari bisa ɗari wajen ka tinkare su kuma ka iya warware abubuwan da suka gina wa mutane na ƙarya na ɓanna a cikin zukata Allah shi kyauta za mu tashi ne inda mala ya ce wa jahara sha'iruhum al-akhar fa an samu wani mawakin nasu ya fito ya yi bayani da cewa jami'u sifatar rabbi fihi tajamma'at wa mashtama'at illa li sirrin wa hikimatin dama muna magana dangane da kalmomin kafircin da suke faɗi dangane da haƙƙin sayyidina ali ko da cewa shi Allah ne to wani mawaƙin yan shi ya ce jami'u sifatar rabb kun ga dukkanin sufofin Allah mahalici fihi ta jama'at sun tattar gaba ɗaya kan sai da na'adi ko ta siffa ta Allah halitta ne kisa ne kowane irin siffa ne to sun tattar gaba ɗaya kan sai da na'adi kuma shi ta ma'at ba su tattar ga sai da waɗannan sufofi na Allah ba illa da sirri sai sakamakon wani sirri wa hikimatin da kuma hamshakiyar hikima da ba kowa zai sani ba inda kai an bayyana maka kawai ka sani ka sani amma dai akwai sirri akwai hikima kene yanzu abin da suke son su tabbatar maka alimi ne ne Allah ne kene yanzu kaji inda dariƙa suna cewa wani Allah ne in shi'a su ma suna cewa Allah ne shi sa ke ganin yan dariƙa suna barin yan shi'a su zo masallacin su su komi har ma su maulidi su zanga zanga a tare in har baka fahimci waɗannan abubuwan ba ko haka yi ta wahalar da kanka ya za a yi a ce yan shi'a suna zuwa masallacin yan dariƙa yan dariƙa sun su to ba dinin su ɗaya ba ne ba dole ma su su ba in suka ce ba za su ba su ba a ya ta a tambaye su kuma me yasa ba ku bar ƴaƴanku su zo sun zauna tare da ku ba cinda kuma kuna cewa shehunan ku alloli ne su ma suna ce mana su imaman alloli ai Allah ya sauwaka malai karanta da'iratul ma'arif a shi'iyya juz'in farko shafi na 153 na Muhammad Hussein alalami alami al-Ha'iri shine wannan waka ya wannan tabar gaza Allah shi kyauta malice a tammatul kubra ala shuyukh shia ga wani barban alkaba'i da za a dirar da shi a kan manya-manyan shehunan shi'a اكتشف بعض شيوخ shi'a. amran aziman fi kitabi sulaimin wasu daga cikin malaman shi'a sun fito da wani bayani mai girman gaske al'amari mai girma a cikin wannan littafi na sulaim ai mun ji bayanin littafin sulaim ko da cewa shine wanda ya fara yin rubutu a cikin duniya 'yan shi'a ma har ma ya faɗi maganganu suna ƙaddara shi ba na wasa ba malai ce fara'au kashafahu qabla an yuqawwida a sasa tashiya menene a tashiya al'isna a sharia nasa sun ga cewa su zo su fallasa wannan abin da ke cin wancan littafin ne tun kafin shi littafin ya wargaza foundation din wannan addini na shi'a al'isna a sharia kun gane maganan da malai yake yi ne malaman shi'an ne da kansu suka zo suka yi fallasa suka yi tonin silili akan abin da ke cikin wancan littafi na sulaim da irin ɓannan da littafin ya tattaro kuma sun yi wannan ne domin in sun bar littafin ba wannan tereren da fallasan da za su yi ma littafin to shi littafin ya yi masa terere da fallasa ya wargaza tushen addininsu na shi'a al'isne a shari'a al-ja'afariya kun sai su ga dace wanda cancantan su yi mashi irin wancan fallasa ɗin malai ce wala ta zunnu a yi halkare annahu ta'alluhihim li amirul na ali radiyallahu anhu kar ka ɗauka ma wai ƙoƙarin mai da na al'alla ne da suka yi wai shine ma fallasan la na bi haza? saboda duk wani ɗan shiya a duniya ma ya yadda na al'alla ne ba sai dai ya mai da kai shashasha ne sai zai ce maka mu ba mai dida wannan ba ai mu ba aqidan mu bane sai ka ce to aqidan su waye gashi altafan ku duk wani dan shi ya da wannan kowaye wani ita ce aqidan su in ko kaga bai yadda ba ku to dan zanga zanga ne da ba a cincida shi ya kai wannan matakin imanin ba tukuna amma ana tafakan isa gani ma'ala ce walakin al-khatar alladhi iktashafuhu fil kitab hadarin da suka fallaso a cikin wannan littafi da suka zo suka fallasa suka yi shi annahu ja'al al-a'imma thalathata ashar sau da shi sulaim a cikin littafin shi ya ce imaman shi a guda goma sha uku ne su ku a'imma din guda nawa ne kuma an ce al-isnai ashariya to ɗaya ƙarya yake yi to ne ne makaryacin wa hadhihi tammatul kubra allati tuhaddidu bunyan lisne a shari'a bisukut yace wannan babban bala'i ne wanda yake barazanan rushe shi'a al-isne a shari'a tun daga foundation din wannan wata magana ce mai girma inda yin shi'a zai ce maka guda sha biyu ne sai ka ce a littafin sulaim ya ce sha uku ne wanne ne kuka fitar a ciki wanne ne kuma kowane imma kowane imami daga cin imman shi'a saɓanin da ke kan shi ya fi saɓani goma fa wasu ce shi ne wasu ce ba shi ba ne domin waɗannan imma ba fa gabanni ba ne malamai ne ɗauki misalin najeriya yanzu najeriya ba shugabanta ɗaya ba ne eh amma malamai fa ba da yawa ba to idan mutanen zariya suka dauki wani malami suka ce shi ne imaminsu ko to mai yiwa mutanen Kano ba wannan suka dauka ba sai ga zamani daya aka yi amma imman da ake ware su ne a imma da ake yaba ma ake kaza ake kaza su kuma za ka same su da yawa shi zaka waɗanda aka zaɓa aka fi tallara matsayinsu aka fi yaɗawa a gidajen rediyo na shi'a to su ne waɗannan suka fi shahara kawai amma saɓanin da ke kansa Allah yawa da shi kisa in kai bincike dan gane da duniyar shi'a ko to ina gaya maka dan shi'a ba zai iya motsi ba gaba ɗayan kai miƙe za ka yi magana kan shi ba abin da zai iya cewa amma matsalan mu ma ɗin da ya gamu ga irin mani karatun mun kimi binciken mun kimi mu zauna ma akwai mana mun ki sai muke samun matsala yanzu ina da yaƙinin cikin waɗanda suke masallacin na a yanzu har wanda suke waje ma zai wahala a samu mutum goma wanda suka san da wannan sabanin da wannan bala'in a cikin shi'a cewa su da kansu yan shi'a suna cewa imma su nawa ne sha uku ne Allah shi kyauta tambaya ta tara kaifa kan bidayatu qawli shuyukh shi'a bi naqs al-qur'an wa ziyadatuhu wa tahrifuhu malai ce to yaushe ne yan shiya suka fara kirkiran cewa alkur'ani akwai na ƙasa a cikin shi mana an cire wasu abubuwa akwai ƙare-ƙare a cikin alkur'ani wai wasu sun dada sun ɗiba abin da ba shi kenan ba sun kwarara a ciki ko kuma an yi kongowa baya da alkur'anin an ɓata shi dama wani aƙidinsu ne kowa ya sani to a yaushe ne malaman shi'a suka fara wannan maganar mun gano wannan da kyau a yaushe suka fara malai ce laƙarar kanatul bidaya fi kitabi sulaim bin qais farkon al'amara cikin littafin sulaim dan qais ne wa zalika bi riwayatayn faqat ruwayoyi guda biyu ne kaɗai ya kawo ya tabbatar da haka malai ce wa kadat an tudas an tan a tan da فأحياها شيوخ الشيعة على علي إبراهيم الأمي وكانت تندثر وانا إلى إرس تاكسة تواتي أوايقا دي كو أورين تباع دش فأحياها شيخ الشيعة sai سامون ببما لمن babban من shi'a علي بن إبراهيم bin ibrahim al-qummi shi zo ya fa mata ita wancan akira an riga an mata kwab ɗaya ta riga ta kai ƙarshe shi ne sai aka sami shi wancan malami ya yankuru da ƙarfin shi ya zo ta da ita wanda shi malamin ya rasu ne hijira na da shekara 307 gano wannan da kyau ku? falƙur'an minhu nasikh wa minhu mansukh da ya tashi sai ya ce wai ai alƙur'ani dama mun sanya da annasikh wal mansukh ku gano wannan kaga abin da ya fara da shi sai ka ce kuma gaskiya ne alƙur'ani ma ya faɗa ma nan sakh min ayatin aw nunsikha na'ti bi khairin minha aw misla ila an qala haka ita jan maganganun yanda ka san alawan danku har yana cewa wa minhu harfun makanu harfin wa minhu muharraf wa minhu ala khilafi ma anzalallah wa minhu daga cikin alkur'ani harrafa makana harfin an caccanza harafi a madadin wani harafin wa minhu akwai jimlan da ma gaba ɗaya muharraf an canza ta ba haka take ba wa minhu ala khilafi ma anzalallah a cikin alkur'ani ma akwai aya ko sura gaba ɗaya wanda a cikinta saɓanin abin da allah maɗaukin sarki ya saukar ne ya kawo kuma duk wani abin mai sababbar da shi rikicin siyasa ne rikicin siyasa duk wanda bai gane wanda ba zai sa kanshi a cikin fitina shi'a matsalansu shine wane ne zai zama shugaba bayan annabi abubakar ko ali wani rikici mai daga nan ne shiya suka haifar da bala'in da a yau a cikin musulunci an kasa kwantar da shi har yanzu kuma ba zai kwanta ba har sai mahadi ya bayyana mahadi na gaskiya ba fa nasu wanda ya shiga so kawai ba ku gano wannan da kyau ko haka za ta wannan hayaniya kuma a yau ka lura da kyau duk wani bala'i da ke cikin musulmi aka rasa yadda za a yi da wannan bala'in rikicin menene ba siyasa ba ne siyasa suwana ne gwamnati ke yi da su suwana su kuma ba a san su ba to suna san a san su ko da tsaye ko da arziki suwana ana hasashen an ba su kuɗi su kuma suwana suna ta tada bala'i don ba su aka ba ba kun gano wannan da kyau ku amma ba da ko ba wannan shi ne kawai bala'in da mutane wannan wata ɗabi'a ne na shi'a ta saɗaɗo ta shiga cikin ahalu sunna ita ce kuma samun a yi maganin ta ko sai dai allah allah maɗaukin sarki ya tsere mana imanin ba lokaci ya ƙure mana kusa alama in allah kai mu gobe za mu zo mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma wa Hamdika? ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum